pour te dire merci infiniment d'avoir même pris ce temps. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 12 ga watan Fabrairun 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Najeriya ta dan samu ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa a wani rahoto din diddiga ƙungiyar Transparency International ta fitar. kamar kowane daren ranar laraba yau muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda mun bar make gabatarwa inda yau shirin zai duba batun taron shugabannin masu bukata ta musamman a najeriya da kuma ci gaban tattaunawa da jajirtacciyar matar nan da ke koyawa na nakasassu sana'o'i a ciki da wajen nijar kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayar mu ne ku bayyana ra'ayoyinku Shin ko kun gamsu da yadda kasashen ku ke yaƙi da cin hanci da rashawa? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. sakataren janar ɗan ƙungiyar ƙasashen laraba ahmed abdul gaid ya yi watsi da duk wani ƙuduri na da Falastina daga zirin gaza a yau laraba yana mai cewa ba za ta sabo ba abdulgate ya faɗa a taron kolin gwamnatocin ƙasashen duniya cewa kudirin shugaban amurka donald trump na kwashe falasɗina kusan miliyan biyu daga yankin gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita zai jefa yankin cikin yanayin rikice-rikice wanda zai yi mummunan tasiri ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin sarki abdullah na biyu na jordan ya ce bayan tattaunawarsa da trump a jiya talata ya nana ta matsayar kasarsa kan ƙin amincewa da falasdinawa daga gaza da yankin yamma da kogin jordan mako na biyu kenan da 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka ke nuna adawa akan damuwar da suke da ita game da yunkurin shugaba Donald Trump na sake fasalin gwamnatin Amurka duk da cewa ba su da karfi sosai a dukkan majalisun kasar biyu. 'Yan jam'iyyar Democrat sun sha alwashin kalubalantar abinda suka kira tsauraran matakan gwamnatin Trump na rage hukumomin gwamnatin kasar da kuma korar ma'aikatan gwamnatin tarayya cikin sauri. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya yi bayani. If you want to make cuts, then you do it through a debate in Congress, not lawlessly by just implementing. idan kana so ka rage kudaden da ake kashewa ko hukumomi, to sai ka yi hakan ta hanyar muhawara a majalisar dokoki ba ta hanyar kaucewa doka ba kawai ka aiwatar da matakan. Za mu so a kawar da barnata dukiyar ƙasa, amma ƙudurin matakan zai dakatar da mahimman ayyukan gwamnati da miliyoyin iyalan Amurka suka dogara ga su. 'Yan Republican sun kare aikin da hukumar sa ido kan ingancin ayyukan hukumomin gwamnati ta Doge ke yi, wadda attajiran nan Elon Musk ke jagoranta. Suna cewa tuni ya kamata a ɗauki matakin dakila ayyukan da suka saba ka'ida da barnata dukiyar ƙasa. Tom Emmer na jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan ƙasar ya yi bayani. The Democrat Party's tantrums are exactly why they hold no majority in Congress and their candidate is not in the White House. Ya ɗabi'ar nuna ɓacin rai ta 'yan jam'iyyar Democrat ita ce dalilin da ya sa ba su iya samun rinjaye a majalisun ba, sannan kuma ba ɗan takararsu ne a fadar White House ba. Yanzu hukumar Doge na fallasa abubuwan da ake rufa-rufa da su tsawon shekaru. kuma bacin ran da muke gani daga nan wato daga 'yan adawar abin rikitar da kai ne amma kuma ba abin ban mamaki ba ne duba yadda yadda suka kafa tarihi wajen barnata dukiyar al'umma 'yan jam'iyyar democrat sun lashe takobin yin gwagwarmaya kara hukumomin gwamnati ko kuma su ki ba da kuri'unsa a tattaunawar samar da kuɗaɗe don ayyukan gwamnati da ke tafe. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta sallama babban sufeto janar ɗin hukumar raya ƙasashe ta Amurka ta USAID a jiya talata a cewar wasu jami'an Amurka da yawa. sallamar daina zuwa ne kwana ɗaya bayan da ofishin sufeto janar ɗin ya yi gargaɗin cewa rage ayyukan hukumar ta usaid da gwamnatin trump ta yi ya sa ba za a iya sanya ido a kan kuɗi dala biliyan 8.2 na ayyukan jin kai da ba a kashe ba fadar white house ba ta ba da dalilin sallamar sufeto janar paul martin ba a cewar ɗaya daga cikin jami'an gidan talabijin na cnn ne ya fara ba da rahoton korar sai dai ba a ba jami'an izinin yin bayani a fili akan batun ba kuma sun yi magana ne bisa sharaɗin a sakaye sunayensu galibi mukamin su feto janar na hukumar wanda ke da alhakin sa ido da gano inda ake barnata kuɗi da yin sama da faɗi da kuɗaɗe da kuma saba ka'idojin hukumomin gwamnati daga wata kafa mai zaman kanta kuɗaɗen ke fitowa ba daga hukumar ba a baya dai gwamnatin trump ta sallama manyan sufeto janar fiye da goma Ƙasashe 27 na ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da Kanada a jiya talata ba tare da ɓata lokaci ba suka yi alkawarin yin adawa da matakin shugaban Amurka Donald Trump na sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan karahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Trump ya ce a ranar 12 ga watan Maris ne harajin akan karahuna zai fara aiki. Da suke mai da martani jami'an EU sun ce za su iya sanya haraji a kan kayayyakin Amurka kamar barasar bourbon, kayan jeans, babura, peanut butter da galibinsu a jihohin 'yan republican ake sarrafa su wato jihohin da suka goya wa trump baya a zaben da ya yi nasara matakin trump na sanya harajin akan karahuna da dalma da ya ce ya dauke shi ne da nufin bunƙasa yanayin tattalin arzikin masana'antun amurka da ke sarrafa irinsu. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babu rahotanninmu daga Najeriya. A wani rahoto da kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa da ake kira Transparency International ta fitar na nuni da cewa Najeriya ta haura matsayi biyar a cikin shekarar 2024 inda ta tashi daga matsayi na 145 zuwa na 140 a cikin ƙasashe 180 na duniya bayan da ta samu maki ɗaya a cikin sabuwar ƙididdigar. To kowace hanya wannan kungiya ke tattara bayananta? Ga awal Musa jani shugaban reshen kungiyar a Najeriya da wannan amsar. To kamar yadda aka sani um, wato akwai rahotanni kala-kala da um, ake dogara da su don a fito da irin wannan sakamako akwai um, wato manya-manyan ƙungiyoyi uh, na duniya da ake amfani da ma'aunin su don a tabbatar da yadda kasa take kamar misali babban bankin duniya bankin lamani na duniya ina da rahotanni yadda yake fito da bayanai yadda cin hanci da rashawa ko kuma rashin cin hanci da rashawa yake yi a ƙasa muna amfani da irin waɗannan rahoto sannan akwai wani wata ƙungiya ita ma da take fito da rahotannin yadda demokradiyya ake mata karan tsare a duniya a nan ma ana kallon yadda ake amfani da kuɗi ake amfani da 'yan sanda da jami'an tsaro a ringiza zaɓe shi ma wannan ma'aunin muna amfani da shi sa'annan akwai waɗanda kuma a sauran ma'aunan da ake dubawa kamar african development bank su ma muna karɓar irin rahotanni nasu muna ganin yadda suke rahotanni akan yadda wato cin hanci da rashawa nan ma ya yi ya dakile. A matsayinka na kwararre kuma ɗan mai yaƙi da wannan ɗabi'a ta cin hanci da rashawa. Najeriya a yanzu a halin da ake ciki yanzu wani irin aiki me ya kamata a sa a gaba da kake ganin zai ɗaura mu akan hanya madaidaiciya da za mu kawo ƙarshen wannan yaƙi. to ɗaya daga cikin manya-manyan abu ɗaya da ya dace dai a yi dai shine dole ne a kawo gyara wajen harkar siyasa wajen wajen jam'iyyu da kuma zaɓe saboda ta nan ne ake zaɓo shugabannin da za su zo su jagoranci a ƙasa saboda haka dole ne sai an yi wa hanyar nan tsarki an yi wa hanyar zaɓe da hanyar siyasa da hanyar jam'iyya tsarki an tabbatar da kan cewa ba a amfani da irin waɗannan damar don a ci gaba da bunƙasa cin hanci da rashawa sannan abu na biyu dole ne sai an tashi an yi wasa an kawo gyara kamar yadda muka magana kan ɓangaren shari'a a sa'annan dole ne kuma a tashi a yi kokari a tabbatar da kan cewa a duk wani hanyoyi da za a bi a dakile abinda yake da daidai ba musamman e, su mutanen e, national assembly wanda suke yin doka mm. wanda ana zargin yawancin su ma da kan cewa ba sa ma yin yadda su dokar ko kuma su amince da doka sai an ba su cin hanci kamar misali wajen bangaren kasafin kuɗi da yawa mutane suna ganin da ah, wasu jami'an national assembly ah, yan majalisa suna karɓar kuɗaɗe kafin ah, su gabatar da kasafin kuɗi waɗannan duk ina ɗaya daga cikin matsaloli da dole sai an dakile su kuma hanyoyin da za a bi dole ne a mm. tashi a yi kokari a ci gaba da marawa ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa na hukumar icpc da efcc da code of conduct mm. da sauransu da dole ne sai an ba su damar da za su yi aikace su ba tare da an kawo siyasa ko kuma an kawo sarrai ba. Shugaban ƙungiyar Transparency International a Nigeria, Awal Musa Rafsanjani kenan a hirarsa da Sarfil Hashim Gumel. Yau za ku kira wayar mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin yaya kuke yaya kuke ko yaya kun gamsu da yadda shugabanninku suke yaƙi da cin hanci da rashawa? Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shugabannin masu bukata ta musamman sun gudanar da taron bitar matsalolin nakasassu a Najeriya. Mun samu rahotanni da dama a wannan zaman wa'insu iyaye idan suna da 'ya'ya ma kamar guda biyu ko guda uku idan akwai mai bukata na musamman sai su shashantar da shi su banzatar da shi. Za kuma a ji ci gaban bayanai daga jajirtacciyar matar nan ta jihar Maradi wacce sunanta ya tsallaka kasashen waje saboda ɗaukar sana'a da muhimmanci. Ta dalilin wanga aiki na je Mali muka yi eh, shanje da mu da su suka mana tancir mu kuma muka koya musu cosmetic muka musu man shahi da man gashi da shamfon da dumilan da bazilin su kuma suka mana rini. Kungiyar nakasassun arewacin Najeriya ta gudanar da taro a Abuja domin tantauna matsalolin da ke addabar 'ya'yanta da nufin duba ta inda za bullowa lamarin. Kungiyar wacce a baya ake yi wa kallon mai fafutuka domin nakasassun arewacin Najeriya kaɗai ta aiwatar da gyare-gyaren takardu don faɗaɗa ayyukanta zuwa sassan ƙasar baki ɗaya. a wani matakin ƙara haɗin kan masu bukata ta musamman kamar yadda shugaban kungiyar yarima suleiman ibrahim ya shaidawa wakiliyar muryar amurka hawa umar ita kungiyar ma mai suna northern nigeria disability forum nndf mun canja mata suna zuwa society for people with disability forum dalilin da yasa muka canja mata suna saboda mun duba matsalar ne tun daga ƙasa ma'ana tun daga al'umman da muka fito tun daga gida mun duba cewa shi kungiya na arewacin najeriya kamar kungiya ce wadda ta zama na wani bangare daban so wanda suka fito daga wani su bangarorin sai suna ga kamar mun ajiye su a gefe to sai muka yi kokarin muka gyara sunanmu daga northern nigeria disability forum zuwa society for people with disability forum kuma tuni mun samu shaida na amincewa na gwamnatin tarayya Eh, ma'ana na cac kenan a cikin wannan taron da muka yi kowa ya yadda da wannan eh, sunan kuma mun kaddamar da ita wannan kungiya da wannan suna society for people with disability forum menene ma matsalolin masu bukata ta musamman matsalar masu bukata na musamman tun farko ya faru ne bisa sakamakon sakarci da kuma rashin kulawa wanda wa'yansu iyaye suka nuna ma 'ya'yansu masu bukata na musamman domin mun samu rahotanni da dama a wannan zaman wa'yansu. iyaye suna idan suna da 'ya'ya ma kaman guda biyu ko guda uku idan akwai mai bukata na musamman sai su shashantar da shi su banzatar da shi wannan shine makasudin aifar da duk halin da masu bukata na musamman suke ciki ko da yake ba wai duka iyaye bane suka zama hakan amma dai wa'inda ake ganin su akan titi suke wannan barace-barace suke cikin wannan yanayin mara daɗi suka iya haifar da wasu abubuwa to wannan sun su muka fi dubawa kuma su ne suka fi tsintar kansu a cikin wannan yanayi ko so shi yasa muka tabbatar da iyaye da suka jawo hakan matsala na biyu shine al'umman da su masu bukata na musamman suka fito daga cikinsu al'ummar angwa al'umman wannan yanki da idan yayin da iyaye suka gagara kulawa da 'ya'yansu al'umman anguwa sai su ce a'a ba haka ya kamata a yi ba to amma a iya binciken mu sai al'umma muka tabbatar da cewa al'umma anguwa suna kafa hujja cewa to mu wanda suka haife shi ma ba su iya rike shi ba ko kuma wanda suka haife ta ba su iya rike ta ba to yaya mu kuwa za mu rike ta wannan ya mun samu rahotanni da yawa shi yasa al'umma anguwa suka banatar da abin laifin su malamai a nan shine me yasa ba sa wa'azi yayin da suka samu ah, wannan matsala ta fara tasowa ba a wa'azi a ce a'a ai haƙƙin iyaye ne kaza haƙƙin al'umma ne kaza haƙƙin gwamnati kaza ne amma sai ka ga malaman addini sai su kau da kai a cikin wannan yanayin kuma kowa ya san yadda addini take yake da matukar tasiri a cikin al'umma To a makon jiya shirin na ƙasa ya samu bakoncin Fatima Mali da aka fi sani da sunan Cima Mali wata jajirtacciyar mata da ke ayyukan ba da horon sana'o'in hannu a jihar Maradi. Wannan mata wacce a shirin da ya gabata ta yi wa Mansur Sani takaitaccen tarihin rayuwarta ta ciri tuta idan ana maganar ba da horon ayyukan hannu ba wai a jamhuriyar Nijar kawai ba hatta kasashe makwabta. Eh na kware akan ɗinkin tela Eh, sake-sake na hannu da mashinuni daban-daban Dumkin eh, daruruwa kama daga zuwa na goyo wa anga da ake yi manya bangaren eh, artizana muna yin ake ce mishi haraka po na kayan kwalliya dai na daki da sauransu da takalmi da sak wanga da ake yi mana jikuna wa'annan madalla da haraka cosmetic aikin mai shahi an ce cosmetic ya kumshi harka perfumery mayuka tararka da komi dai wa'annan wasu harkar maganin ciwon jiki da sauransu wannan dai nan wajen muka yi kwarewa alhamdulillah tunda mun samu horon su ma a waje ba a nan ba muka samu horon wannan. A wace kasa da wace kasa kika je ta dalilin wannan aiki? Ta dalilin wanga aiki na je Mali mun je nan gawo ma muka yi eh, shanje da mu da su suka mana tancir mu kuma muka koya musu cosmetic muka musu man shahi da man gashi da shamfon da dumilan da vaseline su kuma suka mana rini nam gawo e, lome kuma su kuma su kadai ba mu musu komi ba su ne suka mana formation in hayo dai an tuka ne mm. muka yi lome mm. e, eh, birkina kuma artizana ne muka yi harkar wannan eh, tisage na na galgajiya shi ne muka samu nan birkina fatima mali a rayuwa kowane dan adam yana nashi kalubale me ke iya tunawa wanda ya ci miki rai daga wancan lokaci zuwa yanzu wanda ke ganin kamar shi ya kawo tangarda yanke cimma wannan nasarori. Malam Mansur duk jajirtattar rayuwa tana tare da kalubale amma ba a maida su wata matsala sai a maida su a inda aka gan su a bar nan kawai a wuce wurin a samu guri gaba. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin yarima suleiman ibrahim da cima mali da wakilan muryar amurka masu sani da hawa umar da producer julie lazarus grisham ni suleiman muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya to a gaida suleiman muni barma to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku maudu'in na yau tambaya ce mai cewa shin ko kun gamsu da yadda kasashen ku ke yaƙi da cin hanci da rashawa? Kamar yadda muka yi kamar yadda aka saba lambar wadda za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Yanzu mun sami kira daga jihar Neja. Waye akan layi? Assalamu alaikum sunana injiniya mai gero makeri kwantagwar jihar Neja. To injiniya mai gero muna jinka. ka. gaskiya yanzu na buɗe rediyo ban ji maudu'in da ake magana akan shi ba. To maudu'in mu shine tambaya ce shin ko kun gamsu da yadda kasashen ku ke yaki da cin hanci da rashawa? Eh to gaskiya cin hanci da rashawa Najeriya kam sai dai a ce Allah ya sauke dan ba ana cin hanci da rashawa Najeriya tsakani da Allah ba wani maganin da ake cewa ga wani mataki da an ka daukan mace hanci da rashawa Najeriya. Dan haka dai ubangiji Allah shi mana mahita Allah kawo mai karshe cin hanci da rashawa Najeriya kan yana nan daram daram daram bai ja da baya ba don haka Allah kamar dauki to amin injiniya mai gero daga yankin kwantagoran jihar Neja yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa Najeriya waye akan layi Assalamu alaikum suna na shafa ne katin magaji ya musa a kuma jihar nasarawa malam barka da yi yawa barka dai shafa ne muna jin ka menene ra'ayinka to malam gaskiya kasan eh, wannan ga ma'aikata na wasu lura da mutane da suke almundahana suna amfani ne da gwamnati ita gwamnati na amfani ne da wannan in yau ka fito ka ce ba ka tare da gwamnati to shi shine ake tura maka wannan su ci mutuncinka a wallakanta ka ba su da wani amfani mun ba mu ga wani cin gaban da suke yi ba saboda gwamnati ne ke amfani da su saboda haka gaskiyar magana kawai shine in za a samu gyara a samu gyara dan shugabannin na wannan ma'aikatan ba cin gaba suke so a wannan kasa namu gida ba saboda suna amfani ne da shugabannin da suka kawo sure da fatan za ku tashi lafiya na gode to mun gode sha faliyo daga jihar Nasara yanzu mun sami kira daga jihar Katsina waye akan layi eh, Assalamu alaikum ah, wa rahmatullah. Amma alaikum salam da wa muke magana. Eh, kuna magana da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura to iliya mai kanti muna jin ka yawa to mawan za mu ce kan game da cin rashawa da hanci to yadda aka jajirce da ake ga an samu eh, rajewa kama akan da so muna fatan shugabanni dai su a ganin cin hanci da rashawa ya riga an kakkaɓe shi daga doron ƙasa da haka ko in ce ƙasar Najeriya. To mun gode Iliya mai kanti daga jihar Katsina yanzu za mu da matsa jihar Kaduna makwabciyarta waye akan layi. alaikum kara da kishin najeriya daga karan kuma gaba jihar kaduna ok to muna jin ka me ka. ra'ayina akan abin da ke haushin hanci da rashawa tsakani har ga allah muna kira ga shugabannin su ji tsoron allah talakawa dai sun ba su amana ne sannan kuma na biyu muna jan hankalin kasashen turawa inda ake ɗaukan kuɗaɗen ana kaiwa ana gina waɗansu kamfanoni afirka tana cikin wahala to ya kamata su yi masa takunkumi su yi masa bukci duk wani shugaban da ya kai kudi shan a kore shi a dawo da shi Najeriya hmm. ko kuma za a hukunta shi a hukunta shi a Najeriya Allah ta fiya lafiya na gode to mun gode yanzu mun sami kira daga jihar Nijar Najeriya waye akan layi Assalamu alaikum salam kaɗan ɗaga muryarka. Hmm. Sunana Bala mai wancan gaushi shi jihar Nijar ke tare da Najeriya. To muna jinka. ka. to a gaskiya magana ta hanci da a najeriya sai da abin da ya karu idan ka kula yanzu ma idan cc ma yanzu an fice ta saboda siyasa da a fi gangan siyasa ba da an fi gangan siyasa ta lokacin an wanka da hukumar efcc kenan wanda a tsaye bai kasa da wasu kuɗi ya nuna shi a ce hawan siyasa ta ce da rashawa ta yanzu su karantar su yan hukumar efcc din ma su karantar to ina ganin layin bala ya samu matsala har yanzu dai muna jihar Niger waye akan layi Abuja kuna tare da Yunusa Tanko Dalin Baka. To menene ra'ayinka? To ra'ayina dangane da ya yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya sai ce ma kamar yanzu aka sa hari. Mm. Idan muka yi duba da yadda ake ta ciyar da yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya to yana da wahala a ce an samu nasara kamar yadda an yi talakawa ke son su gani amma fatanmu shi ne yana da kyau shugabanninmu su canza ainihin eh, jan ragamar ainihin yakin da cin hanci da rashawa da suke yi idan suka canza sanin wannan tafiyar to sha Allah muna fatan Allah ya yarda za a samu nasara a kan yakin da ake cin hanci da rashawa da fatan Allah ubangiji ya samu na karshen wannan cin hanci da rashawa da ake yi a Najeriya ubangiji Allah ba mu lafiya da zama lafiya a cikin Najeriya yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna Najeriya waye a kan layi sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna to Ibrahim Alarama muna jin ka To gaskiya ni dai zan iya cewa ban gamsu da yadda ake yaƙi da cin hanci da rashawa ɗari bisa ɗari ba. Me yasa baka gamsu ba? Hmm. Ana masha Allah da a ce ana yi ko saboda tun lokacin obasanjo da yanzu ba a ci gaba da cin hanci da rashawa ba wanda shekara sama da ashirin kenan aka kafa wannan hukuma amma har yanzu muna ganin cin hanci da rashawa dumu-dumu ana yi yana da kyau a ce duk girman mukamin mutum in dai aka kama shi a hukunta shi amma kawai sai mu ga illa iyaka wanda suka fito suka nuna ba sa ada ba sa son gwamnati suna ada da gwamnati su ne ake tura musu waɗannan jami'ai yana da kyau su canza salon aikinsu su tsaya su aikin da za su ceto najeriya daga wannan badakala da yake faruwa ɗari bisa ɗari. Mun gode Ibrahim Alarama daga jihar Kaduna. Har yanzu dai muna jihar ta Kaduna waye akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, wa salam. Da wa muke magana? Abubakar nan cikin kare a nan kamar ko jihar To muna jin kai malam Abubakar. Hmm. Yawwa kamar da mabuga bayani ta mu dai zahiri a jihar Najeriya in dai hanci da tsakani ga Allah shi dai ka inda ka duba da yanayin da ake ciki kuma har yanzu gashi nan abubuwa gashi nan musamman ka kan hanyoyi ka ga yadda ake ake ake abin da yadda ba da kan gani to tsakanin ga Allah kamata dai a duba da irin wannan lamari Abubakar Malam To mun gode Abubakar daga jihar Kaduna yanzu mun sami kira daga jihar Jigawan Najeriya waye akan layi Alhamdulillah kuna tare da Rabi Taura To Rabiu Taura menene rayinka eh, gaskiya game da yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya hmm. gaskiya a matsayin 'yan najeriya wasu su gamsu wasu kuma sun gamsu da abubuwan da yake faruwa amma gaskiya misali kaga a kano a jihar kano bisibilillahi mm. ana kokarin yaki da cin rashawa shi wannan muhi magaji yana iya bakin kokarinsa amma kuma ana dan kawo masa wani tarnaki haka bisibilillah da za a ce irin jihohi za su kafa irin wa'annan hukumomi na yaki da cin hanci da rashawa a jihohi suka yi hoɓɓasa insha Allah a nan wuraren za iya samun ci gaba wajen yaƙi da cin hanci da rashawa so da aka a bukata ta ni da kuma roƙona ga ainihin gwamnatin Najeriya da Allah da annabi kan magana yaƙi da cin rashawa ta yi kokari ta yi iya bakin kokarin ta don cin rashawa yana dakile komai da komai a ƙasa kamar ilimi lafiya da sauransu fi da To mun gode Rabiu Taura daga jihar Jigawa. To masu sauraro muna godiya da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice sakataren janar ɗan ƙungiyar ƙasashen Laraba Ahmed Abul Gate ya yi watsi da duk wani kuduri na tada Falasɗinawa daga zirin Gaza. A yau Laraba yana mai cewa ba za ta sabu ba a sauyawa Falasɗinawan matsuguni. Abul Gate ya faɗa a taron kolin gwamnatocin ƙasashen duniya cewa kudirin shugaban Amurka Donald Trump na kwashe Falasɗina kusan miliyan biyu daga yankin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita zai jefa yankin cikin yanayin rikice-rikice wanda kuma zai yi mummunan tasiri ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. Mako na biyu kenan da 'yan Democrat a Majalisar Dokokin Amurka ke nuna adawa a kan damuwar da suke da ita game da yunkurin shugaba Donald Trump na sake fasalin gwamnatin Amurka duk da cewa ba su da karfi sosai a dukkan majalisun kasar biyu. 'Yan jam'iyyar Democrat sun sha alwashin kalubalantar abin da suka kira tsauraran matakan gwamnatin Trump na rage hukumomin gwamnatin kasar da kuma korar ma'aikatan gwamnatin tarayya cikin sauri. Fadar White House ta sallami babban sufeto janar ɗan hukumar raya ƙasashe ta Amurka ta USAID a jiya talata a cewar wasu jami'an Amurka da yawa. sallamar daina zuwa ne kwana ɗaya bayan da ofishin sufeto janar ɗin ya yi gargaɗin cewa rage ayyukan hukumar ta usaid da gwamnatin trump ta yi ya sa ba za a iya sa ido akan kuɗi dala biliyan 8.2 na ayyukan jin kai da ba a kashe ba. to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto labarai da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ta ba da umarni da dama injiniyan mu na yanzu Carl Stalin ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance lafiya salam